Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Maganar ɗaukan mataki a kan gyara tsarin yin amfani da wasu nau'ukan janareta ta sake kunnu kai a Najeriya. A cikin 'yan kwanakin nan ne gwamnatin tarayya ta ce za ta ƙarfafa matakin haramta shigowa da wasu nau'ukan janareta masu sakin hayaƙin da ke gurɓata muhalli, saboda kare lahiyar al'umma. Ko waɗanne irin janareta matakin zai shafa? Wannan mataki zai ɗauku kuwa? A halin nan da ake ciki na rashin wadatar wutar lantarki, anya ko ɗan Najeriya zai iya rayuwa babu janareta? Tun da Hukumar Tsara Dokokin Sa Ido da Tsaftace Muhalli ta Najeriya nesriya ita ce ke son ɗaukan wannan mataki, Muhammad Awul Suleiman ya nemi ƙarin bayani daga shugaban hukumar Farfesa Aliyu Jauro, wanda ya ƙarin haske kamar haka. Eh wannan matakin ya jima yana cikin eh, cikin ɗaya daga cikin dokokinmu wanda muke yi mu tabbatar an yi amfani da shi gwamnatin tarayya ta tsaki wannan mataki saboda shi wannan janareta din, wanda ake kira two stroke engine yana cire hayaki sosai yana gurɓata muhalli ba wai an hana amfani da ƙaramin janareta ba ne kadai a tsarin shi ne akwai wanda shi four stroke ne kamar yana da yana da ganga kamar guda uku cikin injin ne. Hmm. Inda mai yake konewa to shi baya gurɓata muhalli sosai. Hmm. To a tsarin shi ne ana so a daina amfani da wannan mai gurɓatawa sosai a koma wancan wanda ya fi sauki. Na'am. Shi mai four kenan. Eh. Mai ganga hudu kenan a cikin injin ne. To shi kuma two stroke ɗin nan ba wai na janareta na wuta kaɗai ba. akwai mashinan hawa ma babura da muke amfani da su eh. to akwai akwai mai two stroke din to a dokan ana so a koma four stroke to ne gwamnati ta da doka ta ce to za a haramta shigowa da su so a doka dai shigowa da su din eh, an haramta to amma alternative shine a koma mai amfani da four stroke so shi wannan mataki da aka kawo ba wai an kawo ne saboda a musgunawa talakawa ba kamar yadda wasu za su ɗauka marasa ƙarfi an kawo ne saboda amfanin shi talakan saboda in muhalli ya gurɓata shi yake cutarwa mutane da yawa suna fama da rashin lafiya kala-kala saboda gurɓatan iska da muke shaka yana jawo cututtuka daban-daban har yakan jawo rashin rashin rayuka sannan kuma duniya gaba ɗaya an yi imanin an yadda cewa amfani da wayannan abubuwan da suke gurɓata muhalli suke cire wayannan nau'uka na iska wanda suke da suke kawo canjin yanayi duka ana so a zauna a gaya za a ya rage su to cikin wa'annan matakin ne gwamnati ta ce to gwanda mutane su daina amfani da two stop engine su koma fo so ana iya samun karamin janareto amma mai four stop engine to shine bayanin mm. na'am to na fahimta kaga gaskiya prof ko ni da farko na dauka cewa kawai ana so a hana amfani da ƙaramin janareta ne. Shi yasa yana da kyau mutane su fahimta. Yawwa. Eh. Gwamnati ba ta ɗaukan mataki don ta takura ɗan ɗan ƙasanta koyaushe ana tunanin ya za a samu sauki. Shi kansa magana a rage emission ɗin saboda saboda amfanan ɗan ƙasa ne. Mu ne hmm. muke zaune a muhallin nan. In ba mu fito da matakin da za mu kare shi ba, to zai zama mana matsala. Farfesa Aliyu Jauro, shugaban Hukumar Tsara Dokokin Sa Ido da Tsaftace Muhalli ta Najeriya, a tattaunawarsu da Muhammad Awwal Sulaiman. Ko meye ra'ayin ɗan Najeriya akan wannan? Shin zai iya rayuwa ba da janareta ba? Assalamu alaikum, Dardar Aminiya, sunana Aminu Adam Malam Maduri daga jihar Jigawa. To, hakikanin gaskiya a yau kan janareto ya zama ruwan dare, duba da yadda har yanzu al'amarin wutar lantarkin na kasar mu bai zauna ba wani lokacin akan same ta ana samun ta wani lokacin awa goma sha biyu wani lokacin awa takwas da dai sauransu kaga dukkanin mutanen da sana'ar su kuma neman abincin su ya dogara akan harkar wuta dole sai sun yi amfani da shi don haka gaskiya akwai mutane dama da ba za su iya rabuwa da mu'amala da janareto ba amma mu a yankin mu na karamar kuma malamu da jihar jigawa gaskiya ba laifi mukan dan samun wuta dan daidai gwargwado dauda sunday ai generator ma tsohon zamani ce akwai solar system wanda ake amfani da shi ba ma na nepa ba wanda zai ɗauka tsohon lokaci kafin ya ɗauke in muka fita waje duk harkan da suke yi yanzu ta banshin solar system ne ba generator ba ne so za mu iya rayuwa ba da generator ba za mu iya rayuwa da solar system ba ma nepa ba ma don in kika duba kasuwancin 'yan najeriya tun ba ta sashen kankananan sana'a ba generator suke amfani da shi ki je gidan inda ake aski ki ga suna amfani da generator ki je wajen yan ah, kallo suna amfani da generator masu gyaran waya suna amfani da generator dan kankananan kankananan sana'a'in nan gaba daya generator suke amfani da shi amma za mu iya rayuwa ba da generator ba ɗayan generator ma za su bari a yi amfani a yi gyaran wutar lantarkin shine matsala din ba za su bari ba domin sun san cewa anyan kasuwanci su kenan shigo da generator su siyar da shi in ba su yi harkar nan ba kenan gaba ɗaya rufe musu anyan kasuwancin hanya ɗaya ne su tabbatar sun inganta wutan nepa shine zai 'yan najeriya za su amince da wannan doka amma in ba haka ba ba 'yan za a yi amince da wannan inda ba zai yi ba misali kana da kamfani kana producing din abu idan babu wuta ta ya za a yi to gashi ba inganta wutan nefa ba shekara nawa muke jin hayakin da karan bai cutar da mu ba bai hana mu walwala da jin daɗi ba eh ai kawai the best thing su inganta wutan nefa shine za mu amince cewa idan ga wuta nan me zan yi da janareto eh ni din ma dole ne ba na son noise din <laughs> so abu ɗaya ne kawai the best thing a inganta wutan nefa. kenan ba wanda ma zai ɗauki kuɗin shi ya je ya sayo janareto sunana bashir eh ba wannan mai hayakin ba eh. na koyi baya saboda yana da cutar da mutane ai in aka inganta nepa hmm. eh za su iya amma ya inganta nepa shi zai kawo a iya zama ba tare da janareto ba sunana naziru mai kanti daga barnawa kaduna ni dai ana wa ra'ayin babban bakin ciki na ga an ɗauke wuta a ce in kunna na ƙi jini a ce in kunna jan ni. Kai eh, wata sa'in ma yana sha goma aka ɗauke wutan ma ba na kunna jan ɗin saboda haushin tayarwa. Gaskiya ni zan iya rayuwa ba jan saboda ni ba abin da yake ban haushi sai tayar da jan ɗin. Ra'ayoyin wasu ‘yan Najeriya kenan akan matakin da gwamnatin tarayya ke shirin ɗauka na gyara tsarin yin amfani da janareta domin kyautata lahiyar al'ummar ƙasar. Masu iya magana kan ce Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Ku kyautata Juma'ar ku da sauraron shirin daga Laraba a duk ranar Laraba. domin jin bayanan da za su sauya muku rayuwarku daga Laraba zuwa Laraba ta kowace sati. Daga Laraba dai shiri ne da ke ɗauko bayanan me ke faruwa, ina aka kwana kuma ina aka dosa da ma ingantattun bayanan masana akan al'amuran yau da kullum. Ku kasance da mu a shafin Aminiya da dailytrust.com da kuma hanyoyin shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da "Tuning Radio. Kuna iya sauke shirin daga Laraba a wayoyinku ko kwamfutocinku. domin sauraro a duk lokacin da kuke so. Kuna kuma da damar sauraron shirin daga Laraba a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash trust da twitter.com slash trust. Allah ya kai mu Laraba domin sauraron shirin daga Laraba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Muna tattaunawa ne a kan matakin da gwamnatin tarayya za ta ɗauka na gyara tsarin yin amfani da janareta a ƙasar. Kuna iya jin shirin ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust da twittercom trust Har wa yau za ku iya saurara ta Google podcasts? da Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Freedom Radio a Kano. To kamar yadda Farfesa Aliyu Jauro ya bayani za a ɗauki matakin gyara tsarin yin amfani da janareta ne a wani ƙoƙarin neman kyautata lahiyar ɗan Najeriya. Me likita zai ce akan wannan? Wace irin illa shaƙar hayaƙi ke yi ma ɗan Adam? Ga tattaunawar Muhammad Awal Suleiman da likitan da ya fara da bayyana sunan shi kamar haka. sunana Dr. Anene Olusemeka suna aiki a Jikwai Medical Center a nan birnin tarayyar Abuja. Menene illar hayakin janareto? Hayakin janareto ba wai tana da illa hakan kawai ba. Inda aka rufe aka kunna shi ko kunna janareto inda iska bai wuce. To ai dama kowace irin fuel da ake konewa yana sarrafa wasu product ne wanda in kuma babu iska sai su janye wani maka iska da yake cikin jikinsa akwai sinadarai da yawa a cikin abin da ake koda wanda kuma su kaɗai ne kake shaƙa a lokacin kaga sai koran ma asalin iska mai kyau a cikin jini yake kawo wannan cewa. amma iska na hura yana wuce misali inda aka bar iska na wuce ba wai kana kwana a ɗakin bane kaga ba abin da zai maka ko gawayi ma da kake kone ka bar shi shi kadai a tukunya kana kona shi kai kadai ne ka rufe ko ina a cikin daki da sayankin zai same musamman abin da ke kashe mutane in gobara ta ta kama gida rashin iskar nan ne da yake wuta kana ciki ka kwanta ga sai ya shanye ma da iska da ke cikin jinin ka kuma ya hana ka wani shi ne wannan illar amma wai ka ce generator ne matsalar kaga ko baka nuna kama gane fasaha da ba ba ilimi jahilci ne Kaduna. To, ka san gwamnatin tarayya sun ce wai za a hana shigo da ƙananan janareto saboda hayaƙinsu na two-stroke ɗin nan waɗanda suke da randa biyu kenan. Ana so za a eh. koma amfani da janareto masu randa hudu. Saboda wai masu randa biyu suna fitar da hayaƙi. To, ya maganar hayaƙin mai randa hudun shi ba shi da illa kamar yadda su gwamnatin ke cewa? Ya hayaƙin nan da ne. dai rashin gane gane rashin gane ba ma ilimi a cikin da ake Dr. Anene Olisa Emeka a tattaunawarsu da Muhammad Awal Suleiman. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Godiya mai yawa ga abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da duka waɗanda suka bamu damar tattaunawa da su. sai kuma editan Musagir Kano Sale. Yanzu a madadinsu duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lafiya.